so so so adama me yasa jiya na ganka cikin damuwa kuma ga baki ɗaya ba fara sana naga kana kuka kuma ka zo ka wuce ko sallama ba mana ba <sighs> Amatullah kada ke wani damu kanki kawai dai idan na tuna mahaifina ne irin wasiyar da ya min kafin ya rasu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 mutuwa kenan amma jiya jiyan ne fa bata zo makaranta fa abdullah mutuwa kenan mutuwa kenan Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Dan Allah ina neman public admin. Public Ai department to amma na ga na yi sallama wannan bai amsa ni ba kuma na ka ja haushi na ne da alaƙa ke da shi ta kawar mace aka kira mu wai ta rasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hai Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata dan Allah ya sunanta sunanta Tima hai ainihin masu nana Fatima. Amma za ku iya ce min Tima. Kuma don Allah ina roƙonku alfarma da in maye gurbinta. Bai zama laiki ya maye gurbin Tima ba, saboda Tima mutuniyar arziki ce kuma mutuniyar kirki ce ga wasa da raha. Ba za ki iya maye gurbin Tima ba. Baka zauna da ni ba tukunna. amma kuma ina da tabbacin cewa insha Allahu matakar kun yi accepting da in zauna a cikin ku zan maye gurbinta shikenan babu komai Abdullah hmm. Amatullah na'am idan aka tashi makaranta ya kamata mu je gidansu mu musa gaisu gaskiya ne ya kamata ina neman alfarma da nima in biyu ku domin nima mata musa gaisuwarta babu damuwa thank you gaskiya abubuwan da ke damuna a cikin makarantar nan suna da yawa ni ba ga duk abin da ke faruwa a rayuwa ba na san a ce a gidanmu wai a ce yau gashi na kwaɗa na dauki kari ba idan malamin ne ya bani haka ai ka sa ma aron ba zai baka ba ya ba ga baya ba ganin take take shi ne wai na gani kai wannan kaman tima tima aliyu tima kenan tima yaushe a garin Kana mm. nan abinka kwata-kwata ba a ganin ki abin ma mamaki ma da ki ƙara ɗaure min kai wai yau ke ce a cikin makarantar mu ina da fatan lafiya wallahi lafiya kalau da mun kwanaki na zo na yi registration ne to sai na ɗan tsaya jira wani abu shine yanzu na dawo Au, wai kina nufin kina cewa yanzu ke ba makarantar da kike zuwa? Insha Allah. Yanzu dai amma zan fara. To shikenan. Ba matsala. Allah ya taimaka. Gaskiya na ji daɗin hakan sosai. Sai mun haɗu zuwa anjima. Alright, to shikenan. Alios, sai mun haɗu. Na shige cikin kogin sanki masoyiya ta. Duwuya da dadiya. Abokina daman kasanta ne? Babana Allah dai kai dimo ko ga harawa kaga wannan baiwa Allah da kace ganin ta hmm. na daɗe ina matukar santa amma wahala take bani na gani na kin kara. to ai na ga da ta saki jiki da kai sosai kaman ba ta baka wahala kuma ba ta ga ta shigo cikin makarantar mu ba okay dole hakan ya fara aiki ba yawa ya kamata mu zo mu ciki cikin makarantar nan don bai kamata mu zo mu tsaya ta waje amma ta nan ya kamata mu bi saboda can da kwai yan sa ido ai nai da ko soyayyar ki a zuci ban gajiya ba na na toshe ko an kira gaskiya na yi farin ciki matuƙa sosai kasancewan na ganki a makarantar mu kuma ajin mu da ke gaskiya na yi farin ciki matuƙa ban san ta yadda zan musanta wannan farin cikin da nake ciki ba a yanzu amma ina fatan har yanzu kin san cewa ina kan bakana kamar ya fa ban gadi ba ai aliyu idan baka manta ba kasan ba a haɗa karatu sai shiriri ta ya shiga tsakani sima kenan abin ba abin mamaki ba ne ai ina ganin kawun baki shoyin juna ba ne a bar wannan magana sima shekarun jiya na kira ki ba ki fi kwalli na ba don shekarun jiya wancan ma na fi kira ki su tari da yawa ba ki ɗauka ba kaka damu in dai wannan ne zan dinga yi waya ko shi ne dai problem ɗinka ko? Eh na gaske. To zan dinga ɗagawa. amma ba na ina ganin kina haɗa rai haka kina cin ganye ba haɗa rai nake yi ba ka san su amacilla mm. da abdallah da kuma adamu suna can suna jagana shi sa na kusa in je wurinsu ba matsala na gode ok ba damuwa to idan ka gama sai a je a ɗan yi nazarin karatu ko a ɗan abokina ni fa yunwa nake ji fa eh wallahi abokina ni ma yunwa nake ji ko za mu je ta gurin kantin nan ne mu duba mu dan samu wani abu gaskiya da da yafi kaso a so ka yana da dadi ku gane duniyar da na'am amatullah gashi ne gaskiya gaskiya dai ni ba zan je ba zan jira ku inda muka saba zama ba na jin zuwa ba za na yayya birnin so haba ƙawata bai kamata ki ce haka ba ki ce haka idan kika ce ba za ki je ba aini ba zan ji daɗi ba dan Allah ki taso mu tafi kin ji Tima ba za ki gane ba ni ba na son jama'a kwata-kwata wajen nan yayi mutane da yawa a'a ta inda ma za mu zauna babu wani mutane a wajen har mu je mu gama abin da za mu dawo haba princess ki tashi mu je ko birnin so birnin so ka so aso ka yana da daɗi ku ga duniyar nan da faɗi na shiga so a birni na so su ko kamar ba su so aboki na muje birnin so yaya birnin so but it is so, but it is so. someone. ka ajiye mun a mota? eh na sa a ciki shikenan ba matsala na gode saka alkhairi Allah da zumunci abin amin ah, na ga kaman kana da kokari to da Allah ƙara himma da kwazo Allah ubangiji ya taimaka amin amin sa okay sa na gode thank you Aliyu Killas Rep, ka gaya ma 'yan ajinku cewa zan yi test nan da karfe hudu. ka sanar mu da 'yan ajin. Ok to. abati ma ta yaya za mu tafiya tare sa'an nan ki ce mu tafi mu bar ki ai ba zai yi ba ko to ai da kun je na same ku ke dai a'a ko dai sirikin mu ne na ga kin dan jima kina waya to ai sirikin ku yana nan cikin makarantar nan tare da ku soyayya ce guys kun san me yake faruwa mm-hmm. Aliyu ne eh, class rep ya kira ni to yana son magana ba na jin shi is like network ne matsala to kuma na ji amma kamar yana ambatan test kuma amma dai na ji yana cewa ya kira wayanka bai same ka ba eh wallahi kin ga na bar wayan a gida babu caji to me me faru a yake kiranki eh maganin test ne da ma yake so me biya mun dan test din nan kadai na fahimta abin da yake cewa um, tima tima kika ce kin ji kamar ya maganar test amma wayan shi network bai bari na yi magana ba yawa kira mana shi ya ya shiga bane abokina wallahi busy ni dai ku zo dai mu yi mu tafi mu je mu duk abin da za mu yi ko da text din ne mu kasance a cikin makaranta saboda kar ai babu mu yawwa amatulla da Allah mu mu je wajen cin abincin nan saboda kar ya komai ya kare da Allah kai dai abokina in dai maganar abinci ne ba ga wasa wannan sunan shi a cici sarkin ci da sha kullu na toshe ko an kira ba zance abdullahi da kallo haka kamar za ka cinye ni me faru da hakan zai kasance da na ji daɗi ai. Ko ko banza ina tare da ke a koda yaushe to me yasa komai aka ce akan ki kin hana ni bacci kina min gizuwa idanuna hoton fuskar ki ke yawa kwakwalwata ko da ina tare da ke tunaninki nake yi a koda yaushe na kasance mai yawan tambayan kaina akan me yasa haka amma har yanzu ban samu amsan ba idan ina rubutu ko ina karatu hoton fuskar ki nake gani akan takardata idan ina bacci sautin muryanki nake ji a kunnuwana Amatullah, kin zama wani bangare a cikin jinin jikina. Ina so mu kasance a birnin so ni da ke a yaushe a rayuwa. Alƙawarin kira Abdullah, me ya sanya kake faɗa mu duk wannan kalmomi? Ina son ki a cikin zuciyata Amatullah.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 sun yarda da kansu soyayya ita ce ta sama <laughs> mijinki ne ya yi amarya yar amana wallahi idan ka kuskura ka matsa kusa da ni sai na aikata maka abin da baka taba tunani ba kina cikin hayyacinki kuwa da hankali na tabbas wani abu ya faru dan ba bace wallahi bai kamata ki mun haka ba ni mijinki ne kai har yanzu kai gogo ne dan ba mu kai ka daki ba wallahi tallahi zan iya kai kaina a lalle da an tafka abun kunya <laughs> ko za ku koma ne ku ga yadda ake yi ne wallahi zai iya wallahi tallahi <laughs> Rama, na ce wai uban me ya kaki cikin daren nan? Kuma ta ya aka yi ne? Kawai mai mata ɗauka amarya mu ce? Dan Allah ku ya hakuri ni matan aure ce. Mace mai daraja ya kamata yanzu tana ɗakin mijinta. Wallahi tallahi baki isa ba. Ko ana dole ne a garin ku? Abinda nake nufi kenan. Shi wannan za ka raba shi biyu, shi kuma wannan sai ranar da za a kai ka. Malam, har me zai sa har sai na raba gida biyu? In dai ka shanye maganin nan gaba ɗaya. to sai dai a nemo maka wata matar daga waje ya ce ba. na ce ba ka ce me rahama dan Allah ki hakuri saboda na ga auren soyayya makai ko dan Allah ka ya hakuri yau bana ne zan iya ni kamara na daina tsayawa ina miki wani abu sanye sanye ni mijinki ne hakina ne da yake kanki kuma dole sai kin bani Ya za ka tsallake ni ka je ka siya abinci? Ai wannan ba adalci ba. Yanzu a shi habbakin ki zai iya furta kalma adalci? Na rantse da Allah ba wuka ba ko bindiga zaki dauko. Ni matan aure ce ga mai gidana. Ke in juwa ce miki ne mai gidanki idan kalan miji kike yi za mu biya miki bukatai. Daren farko. Kuke hakuri da Allah karki mun fushi. Kuke yi mani murmushi. shine shaidar hakuri ni ba ni gunabu ne da na ilahi fi iki hakuri a so ba a kushi ko mai jarabawa ce farai me yasa ki da ke gidan nan jini nake gani a hannunki jini kashe shi kika yi maganinki sunana di malam in kiyase ne cewa cewa komai game da rayuwa ta don taɓa wani abu ta ke sai ba da na zo gaba na isa ne da ba za ta gane abinda kawai nake tunani a nan gobe shi ne idan suka ne da cewa wannan abu na zo da rayuwa ke mai kyau ne wannan ke ba ni kuɗi na ba ni kuɗi na mana can ba kamar kakkar yaki a nan ba san da suka kashe shi suka tafi da uku, za mu baka duk abin da kake bukata za mu yafe maka komai akan aurenka da Maryam